yaƙi ne wanda yake buƙatar duk ƙasashen duniya su haɗa ƙarfi da ƙarfe don a yaƙe shi ba ta ƙasa komin ta za ta ce ta yaƙi ta ci kuma ta gama da shi na tarihi ya gwada haka amma abin amerika ta yi ya gwada cewa abin ne wanda yake da kyawo kuma ya gwada cewa ai dama dole sai an haɗu an haɗa ƙarfi da ƙarfe domin a yanayin durkushe waɗannan 'yan ta'adda domin ka zai da ka sani ta'addanci na Najeriya ba kowace akwai kagosu da yawa da manyan kasashe ba bare kasar mu Najeriya kuma ba wasu kasa ita ka da taɓa yakin ta'addanci ta nasara saboda haka abin da Amerika ta yi muna tsammanin tuntunawa ya kamata yawan nan da sauran kasashe kuma domin kyawun da dangantakan mu da ita da sauran kasashe ya kamata a ce mm, abubuwan da ake ake na neman gama wani ta'addanci kowace kasa ta ba da gudunmuwanta domin kawai ta'addanci ba najeriya kawai ba kuma afirka a baki duniya baki daya to kamar yadda ka ce tuntun ya kamata a ce ma an samu wannan gudunmuwa ba ka ganin kamar an makaro a ai abu ne wanda sun gwada cewa ya kamata da karfe da karfe kuma ya kamata a ce an ba da goyon baya da kowace kasa da ke da matsala da wannan abin ga kasan da haka muke da kasashe da wanda suka haɗa kawunan su domin su yaki wa ta'addanci ƙara ainihin sa kaimi zai ƙara sa muna ƙarfin gura domin ida a gama da wannan 'yan ta'addancin Allah ya To a can baya akwai alkawari na turo dakarun Amurka ina aka kwana game da wani alkawari. Eh to ai ka san kamar da nema bayani cewa kasashen duniya dole su haɗu da su haɗa su haɗa kai domin a yi wannan ta'addanci so tunda sun yi wannan kubasa din to ana ganin cewa in Allah da sauran abubuwa da suke alkawari cewa za su bada insha Allah za su bada kuma sannan wani abu ne wanda ba kasa ɗaya bace ba kasashe ne wanda ya kamata su haɗu domin su ainihin yi gaba da wannan yan ta'addanci wanda ke damun ba Najeriya kawai ba kuma Afirka duniya baki ɗaya wanda kuma yana buƙatar haɗa karfe da karfe na duniya baki ɗaya domin ainihin kawai da shi wannan zai ƙara ainihin samun ainihin galaba wannan yaƙi ko makawai ka zan shi a cikin saurin Allah yadda. Wai ka kidin mutuwa mai ban tsoro sai soja. Kun kidin mutuwa mai ban tsoro